يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha shida ga watan ramadan hijira na da shekara 432 wanda ya dace da sha shida ga watan takwas shekara ta 2011 za mu ci gaba da fassara suratu ali imran daga kan aya ta 159 insha Allah qala Allahu azza wa jalla fa bima rahmatin رمضان الله tafsiri suna cewa da dai wani zai maka tambaya menene dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara wajen da'awansa to ba ka samun wata aya ta alkur'ani wacce ta bayyana wannan amsa fiye da wannan aya aya ta 159 ta suratu ali imran domin babu ayan da ta kunshi ka'idoji na zamantakewa <clears throat> da kuma shugabanci fiye da wannan aya wace Allah maɗaukaki yake magana da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam fabima rahmatin min Allah linta lahum Allah ya ce wa annabi sallallahu Alaihi sallam, a dalilin wata rahama ta Allah tabaraka wa ta'ala ne ya zamanto ka sauwaƙe halinka ga mutane wato wata rahama ce ta Allah wacce Allah ya baka wanda a dalilinta shi yasa halinka yake da sauki ga al'umma walau kunta faddan galibal da ka kasance mai yawan fushi mai kaurin zuciya wato mummunan siffa a zahiri da kuma batini a zahiri da an ganka an ganka cikin fushi sannan a batini zuciyar kama haka nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, Allah ya ce lamfaddu min haulika da mutane sun watse daga gefenka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'afu anhum don haka sai ka yafe musu wasta gafir lahum ka nema musu gafaran Allah wa shawirhum fil amri kuma ka dinga shawartan su cikin al'amura fa idza azamta a lokacin da kai yunkuri za ka aikata wani abin da ka nemi shawararsu a kai fatawakkal allah sai ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu dogaro da shi wannan aya tana da darussa masu yawa wallahi akwai wani malami da yake cewa idan aka ce za a rubuta ilimin da ke cikin ayan nan babu shakka za a samu littafi wanda ke da mujalladi akalla guda goma saboda aya ce wacce malamai suke cewa tanawalat arba'a ahwalin fi muntahal ahammiya fi hayatil fardi wa sillatihi bil babu ayan da ta bayyana ka'idar zamantakewa tsakanin mutum da mutum fiye da wannan aya ta 159 ta suratu ali imran don haka in aka ce za a rubuta littafi game da ilimin da ke cikin wannan aya wannan littafi dole ne ya zamanto yana da girman gaske ta kumshi abubuwa guda hudu waɗanda dole duk wani shugaba ya same su in yana son shugabancinsa ya albarka duk wani malami ya same su idan yana son karantarwansa ya yi albarka duk wani mai gida ya kasance yana rike da waɗannan ka'idoji guda hudu idan dai yana son allah ya sa ma gidansa albarka malamai suna cewa ayan ta kunshi halayya na ɗan adam guda hudu waɗanda a dalilinsu ne Allah maɗaukaki yake sa masa albarka a waɗannan abubuwa Allah ya tattara su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga na ɗaya layyinul janibi ma'aman haulahu duk wanda ya zama shugaba ne ya kasance mai sassautawa na jikinsa idan ya zama yana tsananta masa shugabansa ba zai taba yin albarka ba na biyu al'afu wa tasamuhu wal istighfaru li akhika mahamma shaddal amru duk wanda aka ce kana zaune da shi wuri guda to dole ne ya zamanto kana yafe masa kana nema masa gafaran Allah kana kau da kai saboda zaman tare kamar yadda bahaushe yake cewa ne zo mu zauna zo mu saba don haka dole ya zama kana yafewa in baka yafewa shugabancinka bai albarka haka nan kuma wato hatta karantarwanka ba zai yi albarka ba domin da karantarwa da shugabanci babin su guda ne na uku almushawara fil amri ya zamanto kana tare da mutane to kada ka rika zartas da hukunci ba tare da ka shawarce su ba idan kana shawara da al'umma a matsayinka na shugaba to babu shakka wannan al'umma ta tabbatar akwai gudunmawar da take sawa cikin wannan tafiya da ake yi da wuya ta juya maka baya domin ta san duk abin da ka hukunta kana neman shawararta sannan na hudu a tawakkulu allahi azza wa jalla dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala wal istislamul mutlaq lahu subhanahu ya to an mika wuya ga hukuncin Allah wanda in ka duba abubuwa hudu nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su yaya za a yi ka hada sai ka yi dace da rahamar Allah baraka wa ta'ala don haka ba kowane shugaba ne yake samun su waɗannan abubuwa hudun su haɗu gare shi ba ba kowane malami ne yake samun abubuwa hudun nan su haɗu gare shi ba ba kowane magidanci ne yake samu abubuwa hudun nan su haɗu a gare shi ba sai wanda Allah Ta Baraka wa ta'ala ya nufe shi da rahamarsa wannan yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah kaga saukin halin da kake wa mutane wannan saukin hali da kyawun zama da kake da shi ga mutane karka ɗauka da barakace, ce Allah ya ce fabi ma rahmatin min Allah rahama ce ta Allah don haka in ka ga shugaba ya zama mai tausayin al'umma rahama ce ta Allah kawai ba wai da ba ce idan ka ga shugaba ya kasance yana yafe wa mutane kamar yadda Allah ya siffanta annabi Muhammad walau kunta faddan galibal qalbi da ka kasance mai kaushin hali mai taurin zuciya lamfaddo min mutane da sai su watse daga gefenka to haka ne duk idan da ya zama mutum yana da kaushin hali ba shi da kyakkyawar mu'amala to bayan da za a yi jama'a su zauna tare da shi rashin samuwar waɗannan abubuwa guda hudun shi ke sa shugabancin mutum ya faɗi ba tare da ya samu wato cin nasara cikin al'amuransa ba haɗuwan waɗannan abubuwa guda hudu su ke sa shugaba ya samu albarka cikin shugabancinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali da wani hadisi guda daya hadisin abu huraira allah shi kara masa yarda yana cewa inna ma ana lakum bi manzilatil walidi u'allimukum ni dai gare ku kawai ina matsayin mahaifi ne ina karantar da ku wato idan kana son ka gane misalin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma manzon Allah ya ce to ga misali na kamar uba ne ga 'ya'yansa haka nake gare ku Eh, hadisin yana sunan abi dawud da kuma sunanun nasa'i wal musnadul imami ahmad eh, ya taho da riwaya ta inna ma ana lakum masalul walidi li waladihi ni dai gare ku kawai kamar misalin mahaifi ne ga 'ya'yansa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ta eh, al'imam imam ibn maja da al-imam ibn khuzaima wal imam darimi akwai wata riwaya ta ibn hibban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni ana lakum mislul walidi ni kamar mahaifi ne gare ku don haka in kana son ka gane matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakankanin al'ummarsa sai ka dubi yanda mahaifi yake ga 'ya'yansa wannan hadisi ya taho da riwayoyi da dama daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma malaman hadisi da yawa sun inganta shi kamar al nawawi a littafin sa khulasatul ahkam fi muhimmati sunan wa qawaid al-islam mujalladi na farko shafin 152 da kuma ɗaya littafin sa al-majmu'u sharhul muhazzab mujallad nabi shafi na 109 haka nan mulaqqan a littafin sa al-badr munir yana mujallar na biyu shafi na biyu da shida wanda hatta al'imamu shafi'i Allah maɗaukaki ya masa rahama cikin in ka duba tuhfatul muhtaj ila adillatul minhaj na eh, littafin fikihu mujallar na farko shafi 169 ana eh, al'imamu shafi'i yana cewa haza hadisun sabitun wannan hadisi ne tabbatacce an rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka manyan malaman hadisi sun tabbatar da ingancinsa hatta muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala babu hadisin da ya siffanta mana annabi muhammad yanda halinsa yake kamar wannan hadisin saboda manzon Allah ya ce inni ana lakum mislul walidi ni gare ku kamar mahaifi ne magana ta gane don haka in kana son ka gane tausayin manzon Allah yanda Allah madaukake ya faɗa mana a cikin wannan aya fa bima rahmatin min Allah linta lahum manzon Allah yana da saukin hali ga al'ummarsa me dalilin samun saukin hali saboda rahamar Allah Allah ya masa wannan kyauta saboda ya samu wata dama na jan hankalin duniya mutane su karbi sakon Allah idan kana so ka gane daidai saukin halin annabi Muhammad manzon Allah da kansa ya ce to sai ka dubi yanda saukin halin mahaifi yake ga ɗansa magana ta ƙari inna ma ana lakum bi manzilatil walidi u'allimukum ni kamar wato ina matsayin mahaifi ne ina karantar da ku don haka mahaifi ya ɗauki waɗannan sifofi eh, Allah da yanda yake cewa walau kun tafabban galizal kalbi yana da wuya ka samu mahaifi in ma zai yi mugunta ya madansa musamman idan yaron yana dan karami domin manzon Allah ya bada misali ne ga mahaifi da ke kulawa da ƙananan 'ya'yansa haka tausayin manzon Allah yake ga al'umma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce don haka misali na gare ku wato kamar misalin mahaifi ne ga 'ya'yansa haza afdalu misalin li rahmatihi linnasi wannan shine mafi darajar misali wanda zai gwada maka tausayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga mutane in ka duba sharhin hadisin cikin faidul qadir na al-imam al-munawi yace innama ana lakum kaga ya kawo innama lil hasri manzon Allah ya takaita ya killace ya gwada maka babu abin da ya bambanta tsakanin tausayinsa ga al'umma da kuma tausayin mahaifi ga shi wato kamar babu wani misali wanda ke iya kamanta maka tausayin manzon Allah ga al'umma fiye da ka ɗauki misalin mahaifi ga ɗansa ya ce allamu lil ajili ayi li ajili na taho gare ku wato ni an aiko ni ne gare ku bi manzilat manzilatil walidi a matsayin mahaifi al-imam munawi yace fi shufuqa eh, fi shafaqa wal hanwi lafiyar fi wal ulwi ba wai ta wajen ɗaukaka da martaba ba ta wajen tausayi ne da kuma jin kai wa fi ta'limi ma la minhu in karantar da ku abin da ya zama dole fakama yu'allimu al-abu waladahu al-adab kamar yanda mahaifi yake koya ma ɗansa ladabi fa'ana ana uallimukum malakum wa ma alaikum haka ni ma nake karantar da ku abinda da in kuka yi gaban zai yi kyau in ba ku yi ba gabanku zai baci kamar yadda ka san uba wato yake gargadin ɗansa ya ɗora shi akan tafarki na kwarai to haka nake gare ku ina ƙoƙarin nuna muku abin da in kun yi za ku samu lada a kiyama rayuwarku ta duniya ma za ta yi nagarta ta yi albarka idan ba ku yi ba to babu shakka tun daga duniya za ku ga asara wa abul ifadati aqwa min abil wilada sai al'imamul munawi ya ce baban da ya amfanar da kai ai ya fi baban da ya haife ka in ji al'imamul munawi don haka ko da manzon Allah ya kwatanta kansa da mahaifi gare mu ai shi ne ya amfanar da mu fiye da mahaifinmu don haka darajarsa ta ɗara ta mahaifi kamar wato Eh, idan da za ka yi tunani za ka fahimci wannan yana cewa domin wannan shi ya amfanar da kai manzon Allah kamar baba ne gare ka amma shi ya amfanar da kai wancan mahaifin naka kuma iyaka ya haife ka eh, don haka shi manzon Allah shi ya tseratar da mu hatta iyayen namu wa huwa allazi anqadhana Allah bihi min zulmatil jahil ila nuril iman Allah ya tseratar da mu daga duhun jahilci zuwa ga hasken imani albarkacin annabi Muhammad don haka kenan darajar manzon Allah ya kamata ta ɗara darajar mahaifi a gare mu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan hadisi ne don ya gwada mana tausayinsa ga al'ummar shi yana kama da tausayin mahaifi ga ɗansa wannan dalili yasa malamai ke cewa da za ka ji wani mutum yana tsine makafiri a matsayin malami mai wa'azi yana la'antar jama'a kuma ko da kafiri ne tambayan da ya kamata ka masa sai ka ce malam ka iya tsine ma ɗanka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki kansa a matsayin uba ne gare mu don haka yake tausayin mu mutum yana iya tsine ma ɗansa yana cikin hankali aka kaga zai wuya to ashe kai a matsayinka na malami wanda kai gadon kujeran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ulama warasatul anbiya malamai su kai gadon annabawa bayan annabawa sun tafi waye ci gaba da karantar da al'umma su ne malamai idan manzon Allah yana kamar mahaifi gare mu saboda tausayi bayan tafiyarsa ai kamata ya a ce malamai su ma sun ɗauki wannan siffa na tausayi ga al'umma wato su gaji wannan tausayi na annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummar shi ya zamanto su ma suna tausaya ma al'umma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance Allah ya siffanta shi da waɗannan siffofi cikin alkur'ani abinda zai gwada muku wannan misali shine labarin Abu Huraira Allah shi kara masa yarda a lokacin da aka gama yakin Uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu raunuka wannan ya tabbata cikin hadisai ingantattu masu yawan gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu raunuka a lokacin da aka yakin Uhudu shujja wajhuhu an fasa masa fuska ga jini na zuba shakka zalika ala an gama tara gawayyaki sannan ga labari an tafi da mutum saba'in bayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya da jinin da ke huskansa yana gogewa tausayi ya tsananta ga sahabban shi hankalinsu ya tashi sai sahabbai suka ce lauda auta alaihim mai zai sa ya rasulallahi ba za ka roƙi Allah ya tsine makafiran nan albarka ba saboda sun cutar da kai ya zamanto har ma gashi sun maka rauni faƙala abu huraira yace sai manzon Allah yace inni lam ubu asla anan ni ba a aiko ni don irin ringa tsine wa mutane ba wa inna ma bu'istu rahma ni an aiko ni ne domin rahama Allah bai turo ni don in zamanto mai tsine mutane ba ah, wannan fa annabi ya faɗa ne akan suwa akan kafirai kafirai sun cutar da shi kaga kenan ashe tausayin manzon Allah bai tsaya kan musulmi ba hatta kafirai ma manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya tausaya musu wato walau ala jama'atin makhsusa min al-kafirin da annahum kuffarun wa azahu sun cutar da manzo Allah kuma kafirai ne ya rasulallahi ka roƙi Allah ya tsine musu albarka manzo Allah ya ce a ba turo ni dan wannan ba in dinga tsine wa mutane wa inna ma bu'istu rahmatan shine al-imam at-tayyib yake cewa inna ma bu'istu li uqarriba an-nasa ila Allah abinda ake nufi da mai tausayi mai jin kai in jawo mutane su zo kusa ga Allah wannan shine tausaya musu wa ila rahmatihi su samu rahamar Allah wa ma bu'istu li ubidahum Allah bai turo ni don in nisantar da mutane daga Allah ba domin idan aka ce Allahnu ana nufin al-ibad nisantar da mutum daga rahamar Allah idan aka ce Allah tsine ma wani kamar ana nufin Allah ya nisantar da wani daga samun rahamar Allah shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam kishiyan la ma'ana ne wato rahama ce Allah ya turo shi ne saboda ya jawo mutane zuwa gare shi ya jawo mutane su samu rahamar Allah Allah bai turo shi saboda ya nisantar da mutane daga rahamar Allah ba don haka yasa tsinuwa bata dace da manzon Allah ba fallanu munafil lihali tsinuwa ya saba ma hali na tunda ga abin da Allah madaukake ya faɗa a suratul anbiya wa ma arsalnaka arsalnaka arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce ba mu aiko ka ba face don ka zamanto jin kai ga talikai gaba ɗaya in aka ce al alamin ba musulmai kaɗai bane da kafiri da musulmi manzon Allah ya zama rahama gare shi manzon Allah ya zama dalilin da zai sa kafiri ya samu rahamar Allah dalilin da zai sa kafiri ya kusanci Allah tabaraka wata'ala to wannan ga kafirai kenan kaga ya saba ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi domin sa uh, in ka samu sahihul bukhari kitabul hadisul anbiya babu hadisul gar hadisi na 3290 wurare guda uku ma dai cikin sahihul bukhari al-imam bukhari ya kawo hadisin nan da kuma al-imam muslim yana hadisi na 1792 abdullahi dan mas'ud yana ba da labari a yakin uhudu abdullahi dan mas'ud ya ce ka anni anzuru ila nabi kamar yanzu ne aka gama yakin uhudu abin bai fita min ba ina nan da shi a zuciyata yana gaya ma almajiransa yace kamar yanzu ne kamar gani ga annabi nan tsaye ga sahabbai nan suna tare an ji wa annabi sallallahu alaihi wasallam rauni yana cewa ah, lokacin da aka masa rauni ya haki nabiyyan min al-anbiya sai manzon Allah yana ba mu sahabbai labarin wani annabi cikin annabawan Allah kaga lokacin da sahabbai suka ji labari an yi wa manzon Allah rauni duka an taho an taru to a lokacin da aka taru hankalinsu ya tashi mai kuka yana kuka mai cewa ya rasulullahi ka la'ance su yana faɗa da manzon Allah ya ga hankalin sahabbai ya tashi sai ya ce akwai wani annabi cikin annabawan da suka wuce darabahu qaumuhu mutanansa suka yi masa duka in ji manzon Allah yana ba masa habban shi labari fa admauhu suka yi masa jina jina manzon Allah yana gaya musu a lokacin fa da shi ma gashi cikin jini sai ya wa huwa yamsahu dama an wajhihi manzon Allah ya ce annabin sai yana share jini daga fuskansa sai annabin yana cewa Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa jama'a ta sun yi min haka ne ba su sani ba ba su san darajar da nake da shi a wajen wajenka ba ji abin da manzon Allah ke gaya masa habban shi wato ba wai yana gaya musu ah, kamar yana gaya kamar addu'a ce kai tsaye yake wa kafiran nan ba su ya ga hankalin su ya tashi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana ba su labari yace kai akwai wani annabi cikin annabawa magabata mutanensa suka masa duka suka mai jina-jina yana katse jini kun ji addu'an da yake wa mutanen manzo Allah ya ce masahabai annabin sai yana mutanen addu'a Allahumma gafir liqaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta ma jama'ata raunin da suka yi mun duka na da suka yi dan sun yi ne da jahilci mun sani bane ku dubi halin manzon Allah ina ibn hajar al-asqalani yake cewa manzon Allah ya faɗi wannan labari ne wa zalika fi ma wa ka'alahu yawma uhud ya faɗi labarin ga sahabbai a filin yakin uhudu lamma shujja wajhu lokacin da aka yi masa rauni a fuskan shi wajen raddamu minhu jini na zuba daga jikinsa fastahbara fi tilkal hala qissata zalikan Nabi, nan take sai yana gaya masa habban shi labarin wancan annabin allazi kana qablahu fa zakara qissatahu li ashabihi me yasa manzon Allah ya gaya masa habbai wannan labari a daidai wannan lokacin ta tsoyi balle qulubihim ibnu hajar yace annabi annabi ya gaya musu ne saboda ya kwantar da hankalinsu manzon Allah yana kaga su suna cewa ka tsine musu manzon Allah ya ce akwai wani annabi cikin magabata mutane suka yi mai duka aka yi mai jina jina kun san abin da manzon yake faɗa annabin ke gaya mutanen kuwa annabin yana cewa Allahumma ghfir qaumi fa innahum la ya'lamun kaga inda suka fuskanta daban manzon Allah kuma inda ya dosa daban su suna cewa ka tsine musu albarka manzon Allah yana cewa ai ga <clears throat> ga wani annabi daga cikin annabawa magabata shi ma ya samu irin abin da ya same ni wannan annabin <clears throat> bai la'anci mutanen shi ba me ya musu ya nema musu gafaran Allah ne iyaya ni za ku ce in la'anci mutane saboda sun cutar da ni wanda an cutar da waɗancan annaba kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul anami wa laqad kuzzibat rusulun min qablika tuntuni Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya gaya ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam misali suratul an'am ayat 34 din nan walaqad kuzibat rusulun min qablika Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an karyata manzannin da suka zo gabanin kai Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai da muka aiko ka a yanzu ba kai ne farko ba abinda duk ya same ka ba kai ya fara samu ba Allah yana gaya mishi dan ya tausasa zuciyar shi wa laqad kuzibat rusulun min qablika haqiqa an qaryata wasu manzanni gabanin zuwanka fa sabaru ala ma kuzibu waɗannan manzanni suka yi hakuri saboda qaryata sun da aka yi wa uzu kuma an cutar da su ma me ake nufi suka daɗa yin hakuri saboda cutarwar da aka yi musu in ji Allah hatta a tahun na har zuwa lokacin da mu ta zo gare su wala mu mubaddala li lahi, babu wanda ya isa ya canza kalmomin Allah wato Allah ya yi alkawari zai ba wa manzanninsa nasara wannan alkawari ba zai fasa shi ba kuma babu wanda ya isa ya canza masa wannan alkawari da ya yi amma alkawarin Allah yana da lokaci don haka annabawa su yi hakuri malamai su yi hakuri kai dai naka wa'azi wato da kaɗan da kaɗan Allah tabaraka wa ta'ala ke ba da nasara ga addininsa ba lokaci guda bane saboda haka idan aka cutar da malami ko aka ƙaryata malami kamata ya yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamata ya yi shi kansa manzon Allah ya yi koyi da annabawa magabata yadda Allah ke gaya masa kenan cikin alkur'ani Allah ya ce ma annabi ja aka min naba'il mursalin ai labarin manzannin Allah ya zo maka baka ga yadda suke hakuri ba Allah yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah bai tsine musu dan sun cutar da shi ba ai inda da'awar da yake yi ba a hana shi ta ba to sa ta biya insha Allahu dama muhimmin abu shine manzo ya isar da sakon Allah to duk cutar wanda za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba zai hana shi isar da wannan sakon ba wannan cutarwan wato bai tsananta gare shi ba don haka yayi hakuri da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin wancan annabi wanda al-imam al-qurtubi a nasa tafsirin al-imam al-qurtubi yace hikimar hikimar karantarwa ce kawai ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi wato hikima ce ta karantarwa ba wai abin ya faru bane a zamanin da in ji al-imam al-qurtubi wato wannan ba laifi bane dan manzon Allah ya bada labari irin wannan don kamar yadda manzon Allah ya faɗa bai zaman to ƙarya ba yana bada labarin wani annabi cikin annabawan Allah ya haki nabiyyan min al-anbiya'i yana ba da labarin wani annabi cikin annabawan Allah jama'ansa sun dake shi sun masa raunuka yana goge jini a fuskansa yana musu addu'a Allahumma magafir li qaumi fa innahum la ya'lamun al-imam al-qurtubi yace hikima ce ta wa'azi irin ta manzon Allah amma babu wani annabi shi kansa ne yake nufi wato kuna cewa in la'ance su sai manzo Allah ya ce in ba ku labarin annabi daga cikin annabawa suka ce eh muna so mu ji jama'ansa sun dake shi sun masa rauni sun mai jina jina amma kuma duk da haka sai yana cewa Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun kaga wato ba wani annabi daban yake faɗa ba shi kansa ne yake gaya musu to ni din nan da kuke cewa in la'ance su a ba zan la'ance su ba maimakon in la'ance su ina roƙa musu Allah ya musu gafara suwaye aka nema mu gafaran Allah kafirai tsantsa waɗanda suka kashe waliyan Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka raunata manzon Allah ka duba fa a yakin Uhudu aka yi uh, wato aka samu shahada ta sahabban manzon Allah mutum saba'in wanda cikin su akwai Hamza a wannan yaki aka yi wa manzon Allah raunuka ba su ma isa makka ba manzon Allah yake cewa Allah ka gafarta musu annabi ke makafiran nan addu'a Allah ka musu gafara wannan dalili yasa aka samu sabanin fahimta tsakanin malamai shin ana iya makafiri ana iya roƙa makafiri gafaran Allah ka duba fathul bari sharhin wannan hadisin mujallar na takwas shafin 508 yana cewa wa inna ma saga zalika lin nabiyyi iktida'an bi ibrahim abinda yasa annabi muhammad ya aikata yayi haka ne saboda koyi da babansa annabi ibrahim alaihi salam manzon Allah yayi addu'a Allah ya gafarta mu waɗannan kafirai da suka cutar da shi me yasa fa innahum la ya'lamun saboda bu sani ba me yasa manzon Allah ya wannan addu'a saboda koyi da annabi ibrahim amma ibnu hajar al-asqalani yace summa warada nasu zalika daga baya Allah ya saukar da aya ta 112 ya goge wannan hukuncin ma kana lin nabiyyi ma kana lin bacana assim, cara. al-asqalani yace abinda yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ma waɗannan kafirai nema ma waɗannan kafirai gafaran Allah saboda koyi ne da babansa annabi Ibrahim alaihi salam saboda annabi Ibrahim ya roƙan ma mahaifinsa gafaran Allah wannan dalili yasa Allah ya saukar da wannan aya ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin ba daidai bane ga wani annabi da kuma masu imani su dinga neman gafaran Allah ga kafirai ba daidai bane musulmi ya rika neman makafiri gafaran Allah walau kanu uli kurba ko da makusanta ne gare su min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim a bayan hujja ta tabbata cewa waɗannan yan wuta ne ko shi addu'a da annabi Ibrahim yayi alkawari ne yayi wa mahaifinsa zai nema masa gafaran Allah tabaraka wa ta'ala la astaghfiranna laka ma lam unha ibrahim ya yi wa mahaifinsa alkawari zai nema masa gafaran allah matukar allah bai hada shi ba to annabi ibrahim ya kama addu'a ya kama addu'a amma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah a lokacin da hujja ta tabbata cewa babansa din nan maƙiyin Allah ne tabarra amin sai barranta gare shi a kaga kenan daga baya manzon Allah sai bari amma hujjan nan ta ibnu hajar malamai na malaman tafsiri ba sallame mata ba haka nan ma malaman hadisi da yawa kamar misali al-imam al-qurtubi domin in ka duba tarihin saukan waɗannan ayoyin da wannan aya da muke magana a kanta ta suratu al imran da kuma waccan aya ta suratu tauba za ka gane wato lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar masa da wancan aya. wato ba shi da alaka da wannan kissa ta yakin uhudu haka cewar daga baya Allah ya hana a nema makafiri gafaran Allah bisa ga wannan hujja wannan hujjar ba ta gamsar ba ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi mujallal na hudu shafin 586 yana cewa innal istighfar lil ahya'i ja'izun bayan al-Imam al-Qurtubi ya kawo fahimtar malamai da yawa game da hukuncin musulmi ya yi addu'an neman gafaran Allah ga wani kafiri daga cikin fahimta sai ya kawo bayani guda yake cewa kai musulmi ka nema ma kafirin da yake da rai bai riga ya mutu ba yana da rai kafirin ka nema masa gafaran Allah ja'izin wannan halal ne babu hujja ta ayar alkur'ani wacce za ta nuna maka cewa haramun ne ka yi makafirin da yake da rai addu'a Allah ya gafarta mishi wannan babu laifi a kai in ji al'imamu al me yasa li'annahu marjuun imanuhum saboda ana fatan su yi imani wa yumkin ta'allufuhum bil qawli jami' sandan misali a ce labarin nan da muka karanta ga wulakancin da musulmai suka samu wajen kafiran makka amma kafin su isa makka sai wani ya taho da sauri ya zo ya ba su labari kun san abin da ya faru a'a ba mu sani ba ai muhammadu yana ta cewa allah ya gafarta muku me kake tunani zuciyarsu zai musu za su ji daɗi ashe kenan muhammadu yana son su duk da abin da ya faru nan kaga ka gwada kana da saukin hali al-imam al-qurtubi yace to inda kafiri zai sani kana roƙa masa gafaran allah son ka zai yi bakin ka ba saboda ya fahimci kenan kai baka kinsa har ma kana son Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gafara wa targibuhum fi din wannan zai sa kafirin ya samu sha'awar addini saboda haka wato hikima ce ta jan ra'ayi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a Allah ya gafarta ma kafiran yana lahu annahu aduwwul lillah yaushe ne hujja take tabbata kafiri makiyin Allah ne shine ranan da ya mutu a kafirci ranan da aka ce ransa ya fita jikinsa yana kafiri to babu shakka wannan rana wannan kafiri ya tabbata dan wuta ne to haramun ne ka roka masa gafaran Allah wanda ka tabbata dan wuta ne amma matukar bai mutu ba to ana masa fatan kenan zai samu shiriya nan gaba komi tsananin kafircinsa bayan al-Imam al ya kawo wannan bayani sai ya ce maganan nan ta abdullahi bin abbas ce Allah shi kara masa yarda sahabi manzon Allah abdullahi bin abbas ya ce kanu yastaghfiruna limautahu da can musulmai suna yin addu'a Allah ka gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da yan uwanmu fa nazalat sai wannan aya ta suratul tauba ta sauko ma kana lin kada annabi sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da waɗanda suke imani tare da shi su neman ma kafirai gafaran Allah daga yau daga lokacin da ayan ta sauko fa amsaku anil istighfar sai suka daina nema ma 'yan uwansu gafaran Allah walam yanhahum amma Allah bai hana sahabbai an yastaghfiru lil ahya'i su nema ma iyayensu da ƴan uwansu kafirai masu rai su nema musu gafaran Allah ba wato wannan aya bata shafi masu rai ba tana magana ne akan matattu hatta ya mutu sai zuwa lokacin da suka mutu kawai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam addu'an da yayi Allah ya gafarta kafirai wannan babu wata hujja da take kawar da ingancinta duk da cewa abinda malamai suke magana akai haramun ne a nema wa kafirai gafaran Allah a bayan sun mutu amma muddin suna da rai dan ka ce Allah ya gafarta ma wani ba laifi bane a fahimtar wasu malaman sunna na'am akwai wanda ke ganin tunda wannan aya ta zo a sake to ya kamata musulmi ya nisanci addu'an gafaran Allah ga kafiri domin Allah yake ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin والذين آمنوا kana lin nabiyyi wallazina amanu baya kasancewa halal ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su nema makafirai gafaran Allah kaga magana ta zo a rufe tunda ta zo a rufe malamai wasu suna cewa to a batta a rufe wato kenan neman gafara gaba ɗaya kar a yi makafiri mai rai da matacce a bashi a haka abdullahi bin abbas ya ce la ga yanda abin yake da can kafin zuwan ayan abdullahi bin abbas kuwa sahabin manzon Allah ne masanin alqur'ani ne yace ayan kafin ta sauko musulmai suna nema wa 'yan uwansu gafaran Allah amma lokacin da ta sauka sai Allah ya hana a nema ma da suka mutu gafaran Allah amma waɗanda suke da rai lam yanhahum an eh, yastaghfiru eh, lahum Allah bi hana su su nema musu gafaran Allah ba ala kulli halin abinda wannan yake gwada maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci wahalhalu ya samu wato tangarda wajen wato karantar da al'umma ta wajen fada da makiya Allah musamman yakin Uhudu domin a yakin Uhudu musulmai sun samu wato raunuka sosai hatta annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya samu rauni wannan dalili yasa nana Aisha Allah ya kara mata yarda matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba sahihul bukhari kitabu bad'il khalqi babu zikirin mala'ika hadisi na 359 da kuma sahihu muslim Uh, nana aisha take ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi uhud ta ce ya rasulallah shin an taɓa samun wata rana da ta same ka mai tsanani kamar ranar da aka yakin uhudu kaga kenan duk sahabbai sun fahimci ranar yakin uhudu rana ce mai tsanani ga sahabbai da shi kansa manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wahala sahabbai sun jikata an samu waɗanda suka yi shahada kowa ya sani yakin uhudu yaki ne mai tsanani ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka na aisha take mar tambaya da yake <clears throat> ita ma tana da wato karfin fahimta tana tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam don ta samu karin ilimi shin an taba samun wata rana a tsawon ranakun da kai da'awa ranakun da kake karantar da al'umma an taɓa samun rana wacce take da tsanani kamar ranar yakin uhudu me yake gwada maka idan ana maganar eh, tsawon rayuwar manzon Allah harka ta da'awa da manzon Allah ya yi sai ana gani daga cikin kwanaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wahala wato ranar yakin uhudu tana ciki to amma abin da zai gwada maka bayan an cutar da shi an tafi kafin kafiran su isa garin maka yana musu addu'a Allah ya gafarta musu ka duba tausayi irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato shine sai manzon Allah ya ce ya lokacin da Aisha ta tambaye shi akwai ranar da ta kai yakin Uhudu ranar Uhudu tsanani gare ka ya Rasulullah sai manzon Allah ya ce laqad laqitu min qaumiki ma laqitu yake Aisha wahala iya wahala dai na samu wajen jama'anki saboda ita ma bakureshiya ce wato sai manzon Allah ya jingina wahalar da ya samu ga jama'anta wato kamar tsokana yake ga amarya eh, na dai samu wahala laqad laqitu min qaumiki ma laqitu ya ke Aisha na sadu da wahala iya wahala wajen jama'anki wato su waye mutanen makka mutanen makka su ne shawa kuma su ne dangin annabin shi kansa amma manzon Allah kamar darajawa yake gana na Aisha Allah ya kara mata yarda duk da haka sai manzon Allah ya ce wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya gaya ma Aisha ba wai Uhudu ne kadai ranar da na wahala ta wajen harkan da'awa ba wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba mafi tsananin ranar da na samu wahala ita ce ranar al-aqaba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fita daga makka ya tafi wato hanyar da ke tsakankanin duwatsu na shi ake ce ma ga wanda ke dawowa daga wajen jifa idan ka baro wajen jifan shedan ah, za ka taho makka amma a ƙasa akwai hanyar matafiya in kana tafiya wannan hanya akwai inda take shiga dutse wanda da zaran ta shiga dutse ba za ta fita ba sai jikin ka'aba to daidai wannan dutsen zaka ga akwai hanyoyin nan ne nan ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hitowa yana tsayawa yana gabatar da wa'azi ga al'umma wannan eh, eh, waɗannan hanyoyi su eh, hanyar ita ce ake kira al'aqaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fito daga cikin garin makka saboda karantar da mutane musamman ya bar garin makka da yake bai samu A jama'a din ba sai iz arattu nafsi ala ibn abi yalila bin abd kulalid sai na tinkari yankin ta'ifa tunda inda na saba zuwa ina karantar da mutane ban samu jama'an ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ya kamata in bar gari in tafi wani gari barin tafi ta'if a ta'if daga cikin manyan ta'ifa akwai wani mutum da ake kiransa ibn abi yalila bin abd kulal min akabir ahli ta'if min as-saqif yana cikin kabilan banu saqif mutanen ta'ifa babban mutum ne annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isa ta'if sai ya tafi wajen wannan mutumin saboda neman kariyansa dan ya ci gaba da karan eh, yin wa'azi a ta'ifa falam yujibni ila ma aradtu bi amsa min ga abin da nayi nufi ba aka cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fantalaktu ya ce na juyo daga ta'ifa ɗin nan wa ana mahmumun ina kiɗe wato ina gigice ala wajhi ban san ma ina nake tafiya ba manzon Allah ya ce tafiya nake amma ban san ina na dosa ba yana cikin tafiya sai ya kife falam astafik lokacin da ya kife dinnan nan wato ya suma saboda tsananin azabar da aka yi mai kaga wannan abin da aka yi masa a lokacin ba a masa irin shi a lokacin yakin uhudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace falam astafiq illa wa ana biqarni sa'ali lokacin da na dawo hayyaci na sai na ga ashe na baro ta'ifa har na iso wani guri da ake kiransa karnin sa'ali wanda a yanzu shi ne miƙatin mutanen najad a yanzu ana kiran shi karnul manazil akan kira shi karnul manazil tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana kiran shi karnus sa'alim amma ya zama to yanzu ya fi shahara da karnul manazil wannan shine miƙatin mutanen najad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban farfado ba sai ga a wannan gurin tsakanin gurin da makka tafiyan yini ɗaya ne da kwana guda na فرفعت رأسي ندق كينا نزونا إنا زونا فإذا أنا بصحابة سيقا gajimare a saman kaina قد أضلتني wannan gajimaren ya yi min inuwa fa nazartu fiha in ina dubawa ciki fa idza fiha jibril sai ga mala'ika jibrilu a cikin wannan gajimaran fanadani ya kira sunana fa qala sai ya ce min inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka Allah tabaraka wa ta'ala ya ji martanin da jama'an ka suka dinga yi maka wa ma raddu alayka da irin dukan da aka yi ma da sauransu wa qad ba'asa ilayka malakal jibali kuma a yanzu Allah ya turo mala'ikan da yake kulawa da duwatsu lita'amurahu bima shi'ta fihim dan dai ka bashi umarni game da abinda da kake so a yi wa mutanen nan da suka cutar da kai Allah ya turo mala'ika Jibrilu tare da wani mala'ika malakul jibali wanda ke tsaron duwatsu mala'ika jibril yana rufe baki fanada ni malakul jibal sai mala'ikan da ke kulawa da duwatsun ne ya kira sunana fa sallama alayya ya mun sallama sun makala sannan sai ce ya muhammadu ya kai muhammad fa kala sai ya ce zalika fi ma shi ita kaji dai abin da aka faɗa yanzu kai kawai nake jira ka bani umarni me kace in kife garin ko kuwa in shi ita an utubika alaihim al in kana son in kife musu wato in ci ciɓo dutsen da ake al-akhshabaini wasu duwatsu ne guda biyu da suke garin makka ɗaya ana kiransa abu kubais da kuma wanda yake ga kallon shi abu kubais in ka tsaya jikin ka'aba ka kalli inda rana ta fito dutsen da ya fi tsawo wannan ne abu kubais don haka ko a zamanin da ana cewa in mutum ya tsaya akan dutsen abu kubais zai hangi ta'ifa saboda shi ne dutse mafi tsawo a garin makka mala'ikan nan ya ce in kana son in cicciɓo wannan dutsen in kife shi ga mutanen nan ina yin sanan take fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'an bana bukatan a hallaka su ko da wasa ni abin da nake bukata shine addu'a in su ba za su musulunta ba Allah ya riga ya sani sun kangare ba za su taɓa karɓan addinin nan ba to Allah ya fitar a ƙarƙashinsu a samu zuriyansu waɗanda za su bauta ma Allah ba sa shirka da shi wato idan su an yi asaransu to zuriyan kada a yi asaransu ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake daraja ɗan adam kaga kenan saboda mutum ya ƙi karɓar addini manzo Allah bai condemning ɗin shi gaba dai wato za a iya cin riba a jikinsa ta wace hanya a kyale shi da rai ai ta addu'a ba mamaki ya haifi musulmi kaga dai kafircin ya kare daga kan shi daga kanshi an gama kafirci kuma zuriyar ta zama mumina abinda ya tabbata kenan kamar yadda manzon Allah ya faɗa din nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fatansa Allah ya fitar fatansa addu'an shi yake nufi addu'a na Allah ya fitar da zuriya daga cikin waɗannan mutane waɗanda za su bauta ma Allah ba za su yi shirka da shi ba in su ba su bauta ma Allah ba sai ce a wa da ai kafiri ne ba shi da amfani kashe shi kawai shi ne to idan an kashe shi ai an yi asara ba mamaki zuriyar zuriyarsa a samu alheri jikinsu yanzu in ka bi ƙasar larabawa karkab inda ga ana gina coci to ba ƙasar saudiya ba inda duk ka zaga wurin ibada sai dai masallaci in an ce maka kasan nan an taba bautan gunki babu mamaki sai kai gardama saboda gaba ɗaya kasan ta zama ta musulma waɗannan kakannin nasu inda a ce an yi addu'a Allah ya hallaka su kaga da ba a ci riban nan ba saboda haka barin su da rai a yi addu'a Allah ya fitar da zuriya na kwarai a jikinsu shi ne mafi alheri wannan ita ce ah, ɗabi’ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne ma Allah ke gaya mana cikin alkur'ani wato yana cewa ah, walau kun tafabban galibar kalbi da ka kasance mai kaushin hali mai taurin zuciya in an maka sai ka rama shi ne mai taurin zuciya wanda za a saba maka ce sai na rama an kashe maka wani dan uwa ka ce ai ba zan taba bari ba sai na rama wanda shine wato taurin zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe masa babban shi ka duba a yakin uhudun kafin kafiran su koma maka manzon Allah ke musu addu'a Allah ya gafarta musu an kashe masa yan uwa da dama amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi addu'a Allah an gare su ba ana nan yau da gobe sai ga lokaci Allah madaukaki ya kawo wanda suka zo gaba ɗayan su suka karba addinin musulunci kuma aka ci riba da su misali Khalid bin Walid shine mutumin da ya fi ta'adi wa musulmai a yakin Uhud Khalid bin Walid me ya zatonka da lokacin da aka gama yakin nan manzon Allah ya la'ance su ba mamaki da Khalid bai musulunta ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai la'ance su ba yayi musu addu'a wannan addu'a da wato ta same su sai ga Khalid ya musulunta wanda kuma bayan musuluntansa ba a taɓa samun jarumi kuma kamar shi ba wanda ya taimaka ma addinin musulunci haka wanda ya kashe baffan annabi sallallahu alaihi wasallam hamza wato shine wahashiyu shi ma bayan wani lokaci Allah ya nufe shi da musulunta kuma shine wanda ya kashe kafiri mafi girma a zamanin sayyidina abubakar kaga kenan in da sun yi ta'adi to daga baya kuma sun yi amfani don haka addu'ar Allah ya shiryar da wani ita ce mafi dacewa akan addu'an Allah ya hallaka wani wallahi ba wannan kadai ba akwai wani abin misali ma da ya auku wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu sa ya zo cikin tarihin ibnu ishaq wanda malamai suke ba da labari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana yana cewa bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu wa la yushriku bihi shay'an shekara ta goma saura shekara ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai ga garin ɗa'ifan gaba ɗayansa har da mai wannan masaukin na manzon Allah wanda ya ki taimaka masa sai ga shi sun taho madina gaba ɗayansu sun karbi addinin musulunci kuma ibnu abdulbarri har ma ya saka sunan wannan mutumin da ya yi watsi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sunayen sahabban manzon Allah in ka duba littafin tarihi na ibnu abdulbarri al-istiab zaka ga daga cikin sahabban annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka sunan wannan mutumi kaga kenan wannan ya gwada maka saukin hali na manzon Allah ya samar masa fa'ida wannan shine Allah ya danganta da cewa rahama ce ta Allah ta sa annabi yake da saukin hali wanda saukin halin nan sai ya jawo mar al'umma duniya tana ta karbar addinin musulunci me ya zatanka da a ce manzon Allah ba shi da tausayi anya addinin nan zai yadu gabas da yamma gudu da arewa zai yi wuya saboda tausayi na manzon Allah saboda jin kansa ba ma wai yayi addu'a Allah ya hallaka wani ba bari ma ka ji abin da ya faru kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Anas bin Malik Abu Jahal yake cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika bukhari kitabu tafsiril qur'an suratul anfal hadisi na da 4371 anas bin malik ya bada labari yace abu jahal saboda taurin zuciyarsa wata rana yayi addu'a ya ce allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika ya allah in dai wannan musuluncin gaskiya ne daga wajenka ne to maimakon ya ce to Allah ka shirye da ni sai ce a fa amtir alaina hijarata min samai to ka sauka mana da ruwan sama na duwatsu a wuce na bi azabin alim kun ba kama ba mu duwatsun ba azaban da girma to a kawo mana da duk wanda ka gama ya maka ka duba izgili abu jahal yayi wannan addu'a allahumma in kana haza huwa alhaqqa min indika yace ya allah in dai musuluncin nan gaskiya ne daga wajenka ne daga saukar mana da ruwan duwatsu kaga kenan a dawo shi da allah yake ba da annabi bane ma in dai gaskiya kai ka kawo musulunci to muna gaya ma ba za mu karba ba kai mana ruwan duwatsu in azabar duwatsun kana ganin karama ce to a wici na bi azabin alim ka dai kawo mana azaban da duk ka gani wanda ka san tana da raɗaɗi tafi ma saukar da ruwan duwatsu Allah sai ya saukar da aya ta da biyu ta suratul amfa yau fa ga wani kafiri mai karfin hali ga abin da yake faɗa amma bari ku ji abin da Allah ya faɗa wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta wa ma kana Allah Allah madaukake ce wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim ina ma a ce a wata ƙasa ce wata duniya ce yayi wannan addu'a da ya haɗu daga mansa amma ya za a yi Allah ya muku azaba Muhammadu mana duniya in ji Allah yake faɗa Allah ke faɗa ya ce ya za a yi Allah ya saukar da azaba ma duniya manzo yana da rai saboda irin zuciyarsa ba zai kyale ma azabar ta zo ba saboda tausayi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saboda kuma Allah ya gwada mana cewa wannan albarkan idan manzon Allah ya tafi ba mun rasa ta bane shine sai ya ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ko da manzo ya tafi ne idan dai mutane suna neman gafaran Allah to azabar Allah ba ta zuwa don haka komai tsananin bala'i babu abin da dan adam yake bukata kamar addu'a musamman neman gafaran Allah domin idan Allah ya maka gafara abinda baka nema ba ma sai ya baka wannan fa kafirai kenan inda Allah madaukaki yake faɗa mana fa bima rahmatin min Allah linta lahum wannan rahama ce ta Allah a dalilin sa yasa annabi ya zama mai saukin hali kafirai ma sun samu jin kansa waɗannan magana da muke duk hususan akan rahamar manzon Allah tausayinsa ga kafirai ba ma ga musulmai ba in ka dawo ta sashin musulmai wannan kan an yi mana kat domin ƙarshen sura ne Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum ƙarshen sura Allah baraka wa ta'ala ya saukar da wani aya ta 128 da kada kuma rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wannan kai tsaye dama can rahamar annabi Muhammad tausayinsa jin kansa ya fi yawa ga musulmi wato ainihi jin kai na manzon Allah dan musulmi ne amma kuma a dalilin haka kafiri yake ta samun riba asali tausayinsa dan musulmi ne amma saboda fatan kowa ma ya zama musulmai sai ya zama to kafiran ma suna samun riba na wannan to akwai waɗanda suke ganin wai cewa da ake an cutar da manzon Allah a yakin Uhudu eh, an masa rauni kamar ya saba ma ayar alkur'ani domin akwai ayar da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika ayyuhar rasulu saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratul ma'ida aya ta 67 ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka ya kai manzo ka isar da sakon da aka saukar maka wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu idan baka isar ba to lallai baka isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala ba kenan wallahu ya minan nasi Allah zai kare ka daga mutane wato daidai wannan guri cewar Allah wallahu ya minan nasi Allah zai tsare ka daga sharrin mutane inna Allah la yahdi al kafirin shin wannan bai zama to kaman warwara ga ayan nan ba kenan idan aka ce an iya cutar da manzon Allah a lokacin yakin Uhudu babu shakka hadisai da suka yi magana akan an cutar da manzon Allah a yakin Uhudu hadisai ne masu yawa kuma ingantattu babu wani hadisi mai rauni daga cikinsu cewar Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai kare annabi sallallahu alaihi wasallam ga maganar da aka yi cewa a yakin Uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu raunuka sannan ga kissa da ake bayarwa kamar yadda anas ya ruwaito annam ra'atan yahudiya wata mace ba yahudiya a tattara rasulullahi bishatin masmuma ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato akuya bayan ta wato ta gasa wannan akuya an gyara akuyan sai ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan akuya kuwa lokacin da aka tafi yakin khaybar ya zama an riga an sa mata poison fa akala minha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci naman wannan akuya fa ji'a biha ila rasulillah lokacin da manzon Allah yake cin naman ana cewa kafar akuyan ta ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labari lokacin da manzon Allah ya daga kafar akuyan zai ci kafan na ce masa lalle an sa min guba domin a hallaka ka yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sa aka kira ta ita wannan mata da ta shirya abinci don liyafa ga manzon Allah ba yahudiya ce kaga ba yahudiya za ta yi girki ta ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya karba ya ci me yake gwada maka saboda nuna kusantarsa gare su da kyawun hali gare su da ƙoƙarin jan ra'ayinsu su gane addininsa ba addini ne mai sanya adawa ba addini ne mai wato nuna ƙauna da tausayi to amma sai suka yi amfani da wannan dama suka sa poison a cikin abincin aka ba wa manzon Allah lokacin da aka kira ta alaha an zalika manzon Allah ya tambaye ta me yasa kika sa guba a cikin abinci kika kawo min faqala sai ta ce aratu li aqtulaka nayi nufin in kashe ka ne bata boye masa ba kala sai manzon Allah ya ce ma kana Allah li yusalli taki eh, eh, ala zalika Allah ba zai baki ikon hakan ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim kamar riwaya ta nana aisha wanda ke sahihul bukhari nana aisha ta ce kanan nabiyu ya kulu fi marabihi allazi mata fihi lokacin da manzon Allah yake cikin jinyar ajali wato yana cikin jinyar rashin lafiya wanda a dalilinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasa ransa wato a yana kwance yana cikin jinya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya Aisha ma azalu ajidu alama ta'amin allazi akaltu bi khaybara ban gushe ba ina jin raɗaɗin abincin da na ci a ranar yakin haibar din nan wato yakan yi min wato yakan yakan yi min zafi a cikina nakan ji alamarsa fa haza awanu wajadtu inqita'a abhari min zalika sammi a yanzu din nan na ji alamar jijiyar da take rike da zuciyata tana tsinkewa a dalilin wannan poison din wato Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan poison din da ya ci dalilin wancan abincin da bayahudiya ta bashi yanzu zai yi aiki a jikinsa a bayan an samu shekara uku sai yanzu zai yi aiki saboda manzon Allah ya ce ma kana Allahu li ki ala zalika Allah ba zai baki iko ba tunda tana son kashe manzon Allah ta hana shi isar da sakon Allah sai Allah ya hana ma ya hana poison din yayi tasiri amma lokacin da manzon Allah ya gama rayuwar shi ya gama isar da sakon Allah sai Allah ya dawo da tasirin poison din wanda in ka duba fathul bari kan haka ne ma ibn hajar ya dauko maganar abin da ibnu sa'adin da yake ba da labari yana cewa bayan ya kawo labarin a cikin atabakatul kubra ibn hajar al-asqalani ya ɗauko maganar ibn sa'ad ya kawo yana cewa ibn sa'ad yana cewa wa asha ba'da zalika salasa sinin bayan manzon Allah ya ci wannan eh, akuyan da aka sanya masa poison ya samu rayuwar shekaru guda uku hatta kana wajhuhu allazi qubiba fihi sai Allah madaukaki ya taimake shi sai ya mayar da wannan poison din sai ya zamanto shine ciwon da a dalilinsa Allah ya karbi shi wa qala sai ya ce wato tuwufiya shahidan kenan manzon Allah ya bar duniya a matsayin wanda yayi shahada baya ga cewa ya mutu annabin Allah sannan kuma gashi ya samu daraja ta shahada wannan shi yake fassara hadisin Abu Huraira wanda yake sahihu Muslim manzon Allah yana faɗa sau uku na so a ce an kashe ni a hanyar Allah tabaraka wa ta'ala wato na so a ce an fita jihadi tare da ni kuma in rasa rayuwata manzon Allah yana maimaitawa ya kai sau uku wato kamar addu'a ce kuma sai Allah tabaraka wata'ala ya karban masa kaga kenan wato Allah bai ba mu bai ba mu wannan poison din damar yayi tasiri a jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma lokacin da manzon Allah ya gama isar da manzancinsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da tasirin wannan poison saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu lada na jinyar wannan ciwon da aka sami shi Ah, kuma gashi poison din bai yi aikinsa ba don haka duk sa'ilin da kaga hadisai guda biyu kamar suna karo da juna to karka yadda ka ɗauka cewa hadisan nan suna karo da juna la fahimtar ka ce bata nuna maka ah, yanda za ka iya haɗa waɗannan hadisan guda biyu kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad zadul ma'ad mujallad na ƙarshe shafi na 149 ibn al-qayyim yace idan kaga hadisai guda biyu sahihani sarihani mutanaqiban min kulli wajhin kamar kowane hadisi yana karo da dan uwansa ibn al-qayyim al-jawziya yace laysa ahaduhuma nasikhan lil akhar fa hadha la yujadu aslan ba za a taba samun hadisi guda eh, guda biyu wanda za a ce waɗannan hadisai wannan yana karo da wancan kuma dukkan su ingantattu sannan babu yadda za a yi a hada tsakanin su kuma ɗaya bai shafe ɗaya ba babu wannan hadisin yace ma'azallah an yujadu fi kalami sadiq al-masduqi alladhi la yakhruju min bayni shafatayhi illa al-haq ba za a taɓa samun tufka da warwara daga bakin manzon Allah ba ba don haka gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam an masa raunuka a yaƙi an saka mar poison a cikin abinci ya ci kuma poison din ya masa tasiri a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ransa abinda ya tabbata cikin hadisai ingantattu ka duba masir littafin tafsiri na ibn al-jauzi rahimahullahu ta'ala yana cewa na nabi shafin 397 fa in qila fa aina bamanul isma idan aka ce maka an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam raunuka a lokacin yakin uhudu sai wani ya ce maka Allah ya ce wallahu ya asumuka minan nas Allah ya ɗauki lamunin tsaro ga manzon Allah ina tsaron yake idan har za a iya isa jikin manzon Allah a yi masa rauni kaga kenan babu tsaro sai ce la tsaro guda biyu ne tsaro wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam innahu ismatun min alqatl Allah ya tsare shi ne ba za a taba iya kashe shi ba wal ba za a taɓa iya kama shi a matsayin fursunan yaƙi ba wa jumla sannan ko ko a ce an masa barnan jikinsa a ce akwai wata gaba ta jikinsa wacce za a ce manzon Allah ya rasa ta eh, abin nan an masa dalilin na ƙasa na ƙasa na zahiri ya ce wannan shine alkawarin da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amma awaridul aza amma tsaro na cewa wata cutarwa ba za ta iso gare shi ba fala tamna'u ismatul jumla wannan tsaro da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam alkawarin sa bai shafi irin wannan ba saboda kuwa annabawan Allah su ma sun samu irin wannan tsaro amma in ka lura su annabawa Allah bai ba su wannan tsaron da ya kai ga har ma wato ba za su mutu ba illa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wanda Allah ya bashi wannan tsaro ba za a iya kashe shi ba amma za a iya masa rauni dalilin da yasa aka kyale wato cutarwa ta iya isowa jikin manzon Allah saboda ya samu lada da yawa wannan yana cikin hadisai da dama waɗanda suke bayani rashin lafiyan annabin Allah ya bambanta da rashin lafiyan wani idan annabi ya yi rashin lafiya ladan da Allah yake rubuta masa ninki ninki ne ba kamar namu bane saboda haka jinyar annabawa kamar dadin albarka ne suke samu daga Allah tabaraka wata'ala don haka Allah bai hana cutarwa ta iso gare su ba saboda a dalilin wannan cutarwan za su samu lada mai yawa a wajen Allah in ka duba majmu'u fatawa na bin bas mujallal na takwas shafi na 150 sai yace wa amma ma yusibur rusul cutar wanda takan samu manzanni min anwa'il bala'i kamar nau'ukan bala'i daban-daban kamar misali annabi ayyub Allah ya saukar mai da rashin lafiya ya saka masa rashin lafiya kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda aka faɗa yace fa innahu lam yu'sam minhu alaihi salatu wassalam bin baz ya ce Allah bai tsare annabi game da wata cutarwa ta jikin shi ba bal asabahu min shay'un min zalika faqad juriha yawma uhud wannan dalili yasa aka iya yi masa rauni a ranar ranar yakin uhudu wa eh, kasaratil baiba wa kusiratul tulbaiba ala ra'sihi hulan kwano da manzon Allah ya sa ya zamanto an fasa shi uh, har ma gefe biyu na hulan kwanon yahuda kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa rauni uh, wa saqata ba'd al hafri har ma manzon Allah ya fada cikin wani rami allati kanat hunaka wanda yake gurin wannan duk ya auku wa qad bayyaku alaihi fi makka tabyiqan shadidan faqad asabahu shay'un mimma asaba man qablahu min ar-rusul kamar yadda cutarwa ta samu manzanni gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan cutarwa ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam walakin Allah asamahu minhum sai dai Allah ya tsare annabi falam yastati'u ba basu iya kashe shi ba wala man ahu min tablighir risala basu iya hana shi isar da sakon Allah ba walam uh, yahulu bainahu wa bainama yajibu alaihi min albalagi basu iya shiga tsakaninsa da isar da abin da ya zama wajibi ya isar na sakon Allah tabaraka wa ta'ala ba saboda haka al-isma wato tsaron da Allah ya masa alkawari Shi ne tsaron da zai ba shi damar isar da saƙon Allah domin in ka lura da ita ayan abinda Allah ya faɗa kenan wallahu ya asimu minan na saboda ana umurtansa ya isar da saƙon Allah don haka tsaro wanda zai ba shi damar isar da wannan saƙo sako ne kadai abinda manzon Allah ke bukata kuma Allah ya ba shi. amma a ce a iya kashe shi abu ne wanda ba zai yiwu ba abin da ke karfafa wannan shine kamar labarin da ya zo cikin sahihul bukhari kitabul jihad da sahihu muslim kitabul fata'il hadisin jabir bin abdullahi al-ansari ce ga zauna ma a rasulillahi gazwatan qibala najdin mun tafi wani yaki tare da manzon Allah a yankin najad fa adrakna rasulallah sallallahu alaihi wasallam fi wadin kasir al lokacin da muka dawo daga wannan yaki sai zamanto mun yi sansani da rana kamar lokacin kailula lokacin da rana ta yi zafi sai muka yi sansani a wani kwari haka wannan kwari da yake na da faɗi sai muka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai fa nazala rasulullahi tahta shajara manzon Allah ya sauka gindin wata bishiya fa ka saifahu ya rataye takobinsa bi gusnin min a'ba'iha ya rataye takobinta a wani reshe daga cikin rassan wannan bishiyar wuri ne wanda ke da bishiyoyi na kaya in ji jabir kala yace wata farraka nasu fil wadi mutane suka warwatsu a cikin wannan kwari na bishajar kowa yana neman bishiya ya kwanta a gindinta saboda zafin rana muna zuwa wajen manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace inna rajulan atani wani mutum ya zo guri na wa ana na'imun ina kwance a gindin wannan bishiya fa aka da saifa ya dauke takobi fastai kaftu sai na farka ina cikin barci da ya dauke takobi na sai na farka wa huwa qa'imun ala ra'si gashi nan yana tsaye a kaina falam ash'ur illa wa saifu saltan fi yadihi ban ankara ba sai ga takobin nan tsirara a hannunsa ya gama zarita faƙala li sai mutumin ya ce mun manyan na uka minni wa zai kare ka guri na? wa zai baka kariya game da ni kala qultu sai manzon Allah ya ce sai na ce masa Allah sun makala fi saniya sai ya sake tambaya na manyan na uka minni wa zai kare ka gare ni kala qultu sai na ce Allah faƙala sai ce fasha masaifu sai wannan mutumi ya mayar da takobin a gidanta wato radda fi gamdihi ya miƙa min takobi na manzon Allah bayan ya gaya masa habbai sai ya ce fa ha huwa za jalisun ga mutumin nan a zaune wato gashi na a zaune gefen annabi an gama ga kuma takobi a hannun manzon Allah kaga wannan shi ke fassara maka irin tsaron da Allah ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkawari da shi da saboda haka Allah ya kare manzon Allah duk wanda zai kokarin in dai hallaka manzon Allah ne ba zai iya ba amma kamar cutarwa ta jiki wanda saboda manzon Allah ya samu lada tun da dai wannan cutarwan ba za ta hana shi isar da sakon Allah ba wannan cutarwan ba lallai bane ya zamanto wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kariya wato ana samun lokuta waɗanda wasu kan iya cutar da shi wata riwaya ta wannan labari jabir bin abdullahi ce sun lam ya ari lahu rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa komi ba wato lokacin da mutumin ya miƙa wa manzon Allah takobi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana da damar ya kashe shi amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa komi ba wata riwayar lokacin da yazo yace ya muhammad man yamna'uka minni wa zai kare ka fa qala rasulullah sai manzon Allah yace Allahu yamna'uni minka Allah shi zai kare ni game da kai lokacin da manzon Allah ya faɗa masa haka sai ya ce ba'i saifa kawo takobin ka aje manzon Allah ya gaya mishi haka fa wada ahu sai kawo takobin da hannun shi sai mika manzon Allah ya aje saboda an fi karfin sa ba zai iya kashe manzon Allah ba ya mika wa manzon Allah takobin da hannunsa akwai riwaya ta al Muhammad kuma faqala rajulu lokacin da mutumin ya zo ya cire takobin manzon Allah ya ce masa man yamna'uka minni wa zai kare ka gare ni qala sai manzon Allah ya ce Allahu azza wa jalla Allah maguwayi mai daukaka shi zai kare ni manzon Allah yana faɗan haka fasa kafa saifu min yadihi sai takobin ya faɗi kaga wannan riwayar kuma sai ta bambanta da sauran amma dai duk kisa guda ce manzon Allah yana faɗa sai takobin ya faɗi fa akazahu rasulullah sai manzon Allah ya karbi takobin fa qala sai ya ce masa kai kuma man yamna'uka minni wa zai kare ka gare ni sai wannan balaraban ya ce kun ka khairi akhizin ka kasance kamar mafi alherin mai rikon takobi saboda masu rikon takobi guda biyu ne akwai mutumin kirki akwai mutumin banza lokacin da manzo Allah ya ce wa zai kare ni gare ka sai ya ce ka zama mai rike takobi na kirki ba mai rike takobi na banza ba don mai rikon takobi na banza filla kan mutane yake amma mai rikon takobi na kirki mai da ita yake gidanta kana sai manzo Allah ya ce a tashhadu an la ilaha illallah ka shaida cewa ba abin da ya cancanta abota masa banda Allah sai ya ce ban shaida ba walakin ni uahiduka ala Allah ukatilaka ban shaida cewa babu abin da ya cancanta abota masa wato sai Allah ba amma ne zan maka alkawari har abada ba zan yi yaki da kai ba ba zan yi fada da kai ba wala akunu ma'a qaumin yuqatilunaka kuma ba zan kasance tare da ma mutanen da za su yake ka ba wannan shine alkawarin da zan maka kawai amma ni ba zan karbi addinin ba fa khalla sabilahu manzo Allah ya fita hanyar shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damar ya kashe shi tunda yayi kokarin kisan shi ne fa zahaba ila ashabi lokacin da mutumin ya koma ga yan uwansa qala sai ya musu kad ji'tukum min indi khairin nasi na zo muku daga wurin mutumin da ya fi dukkan duniya alheri eh, saboda wanda ya tseratar da kai ai a duniya babu kamar shi ko shi bai ga mutum a duniya wanda alkhairinsa ya kai yawan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba in ka duba sharhin hadisin nan sharhu sahihi muslim jizu'i na bakwai shafi na 482 al nawawi yana sharhi ya ce fafihi bayanu tawakkulin nabiyyi ala Ka kaga wannan hadisin shi ya mana bayanin yanda manzon Allah ya dogara da Allah wa ismatullahi ta'ala lahu minan nasi wannan hadisin shi ya gaya mana irin tsaron da Allah ya yi alkawari zai ba ma annabi Muhammad wani irin tsaro ne tsaron da Allah zai ba wa manzon Allah manzonsa shine ba za a iya kashe annabi ba ba za a iya lahani ga manzon Allah ba yanda wato za a nakasa shi sannan ba za a iya sanya mishi wata cuta wacce za ta hana shi ya isar da sakon Allah ba wannan kariya Allah tabaraka wata'ala ya ba shi ne cewa Allah ya asimu ka minan nas al-imam an-nawawi yace hadisin nan shi ya fassara mana abin da ake nufi da wallahu ya asimu ka minan nas ah, kaga kenan kyan halin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya jawo mar jama'a ah, a dalilin haka Allah yake cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a wa ta'ala yake ce ma annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tastawil hasanatu wala sayyi'a kyakkyawan hali baya zama daidai da mummunan hali eh, inda aka ce mutum yana da mummunan hali to babu yadda za a yi ci riba a rayuwarsa kamar wanda yake da kyawun hali ba ɗaya suke ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa billati hiya ahsan ka rika tunkudewa da halin da ya zamanto mafi kyau wato duk abin da za a yi maka ya zamanto karkara ma sai dai ma ka yi sakayya da mafi kyau saboda mai kokarin jawo mutane fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim idan ya zama kana da sauƙin kai ba ka da riƙon gaba to ba abin mamaki bane wanda ya zama tsakaninka da shi akwai adawa a wayi gari ya zama to masoyinka majibincinka mai iya taimaka ma da dukiya in an ce waliyi ana nufin mai jibintarka a jiya makiyinka ne amma a yau masoyinka ne kuma yana iya kashe dukiyansa don taimakonka me yasa saboda kyan halinka amma duk da haka Allah ya ce wa mayu laqaha illa allazina sabaru babu ma waɗanda suke samun wannan hali sai masu hakuri wa mayu laqaha illa zu hazzin azim babu masu samun wannan hali sai wanda ke da babban rabo a wajen Allah don haka malamin da zai yi aiki da wato halayya irin na annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi cin nasara wato shi yasa ma bin bas Allah madaukaki ya ji kanshi ka duba littafin fatawarsa majmu'u fatawa bin bas mujallad na takwas shafi na ɗari uku da saba'in da shida da mujallad na goma shafi na tis'in da ɗaya bin bazu ya ce hazal asuru kaga zamanin da muke cikin nan wallahi malami ne wanda Allah ya bashi basira mai hange mai tsananin tunani mai la'akari da yanda al'amura suke gudana bin bazu ya ce wannan zamanin da muke ciki asurin rifki wa sabri wal hikima zamani ne gaba ɗaya wanda in dai za ka yi da'awa ne to da'awan nan sai dai ka bi irin wancan mataki na farko wanda manzon Allah ya bi wace irin da'awa arrifku sassauci asabru hakuri alhikima hikima yace wa laysa shidda zamanin da muke ciki ɗinnan nan gaba ɗaya ba zamani ne na tsanantawa ba me yasa bin baz ya faɗa yana da hujja yace annasu aksara fi aksaruhum fi jahalin mutane akasari suna cikin jahilci jama'a ba su ma san waye Allah ba musulmin ma bai san addinin shi ba bare kafiri in ka tsananta to sai ai asaran musulmin maimakon ma musuluncin ya samu karuwa kafirai su shigo eh, yana cewa annasu aksaruhum fi jahalin mutane akasarin su suna cikin jahilci na ɗaya kenan kuma jahilci uzuri ne a wajen malaman sunna kaf ba ka yin jihadi in akwai jahilci tare da mutane don haka yasa ba ka yakan mutane sai ka sanar da su za mu yi yaki da kowane ka'ida ce ta yaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar jihadu talabin kenan yaƙin da kai kake nema ba yakin da aka far maka ba in dai kai zaka nema to ka'ida ce sai ka sanar da wanda zaka yaƙa, saboda me yaƙin da zaka yi da shi ba fada bane tsakaninka da shi kokarin nuna masa gaskiya ne inda zai karbi gaskiyan nan kai bukatar ka tabiya ba sai an kai ga da jini ba saboda haka sai ka sanar da shi wane zan fada maka da yaƙi bayan kwana bakwai in baka yarda da addinin musulunci ba misali wannan shine jihadu talabin sai ka sanar da shi don kar ka fada masa ka kashe shi bai ma san me yasa aka kashe ni ba idan ka kashe mutum bai ma san dalilin kisan shi ba wannan baka yi adalci ba eh, saboda bai ma san addinin ba bare yayi gardama Allah ya sa mun gane ya kamata ya san addinin rashin sanin addinin uzuri ne don haka jahilci uzuri ne injibin bas bas yace na biyu wafi gaflatin suna cikin rafkannuwa idan jama'a na cikin rafkannuwa fahimtar malaman sunna ba a fada su da fada dole a kyale su kamar in ka lura wannan dalili yasa aka ce ba a yamma haddi a lokacin yaki idan an tafi jihadi sai aka samu wani yayi sata to rudu irin na jihadi da rikicewa ce to wanda ko ya fita hankalinsa ne ku da kyale shi bayan an koma gida in hankalinsa ya dawo jikin shi zamu gane ko barawon ne amma a yanzu bai kamata a yi masa haddi ba saboda halin da jama'a ke ciki ah, yace mutane suna cikin gafalta gafalta wannan abu ne wanda ke a fili kana iya gani a najeriya ba ma wanda ke saudiya ba yanda jama'a suka rafkanu game da al'amari na addini wa isarun lidduniya mutane sun fifita rayuwar duniya bin bazu ya ce fala budda mina sabri dole malami in yana son da'awa sai ya yi haƙuri wala budda mina rifki kuma dole malami sai dai ya bi masu laifi da sassauci da kuma yafewa hatta ta sila da'awa sai da a wannan ya isa ga kowa da kowa wa hatta ya bluga na sai mutane sako ya iso gare su wa hatta ya lamu har kuma sai mutane sun samu ilimi akan abin da ake kiran su akai kafin nan zaka tsananta musu wajen da'awa wato in ka dubi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce dama da aka sa ta kashi biyu kashi na farko ya yi ta ne a makka yanda manzon Allah ya yi wannan rayuwa sassauci ya bi jama'a da shi saboda mai saboda suna cikin jahilci amma dawowar annabi sallallahu alaihi wasallam madina har an kafa daula lokacin ilimi ya wanzu jama'a sun san waye Allah lokacin shari'a ta fara aiki don haka babu sauki a kenan dole ne ka fara da saukin kafin a kai ga wahala idan ya zama akwai siffofin da suke tare da wancan zamani zamanin zaman makka kamar jahilci kamar gafalta eh, kamar eh, isarul lidduniya da sauransu wannan akwai bukatar ka zan mai hakuri yanda mazan Allah yayi irin waɗannan halayya na annabi waɗanda a dalilin su yasa mutane suka karba addinin musulunci dole sai mun dawo gare shi wannan fatawa ce ta bin kuma Muhammad Nasiruddin Al-Albani wasiya ya bari wanda ya mutu a kanta Allah madaukake ya ji kanshi Albani rahimallahu Sheikh eh, eh, islam yana cewa alaina an nataraffaqa fi da'awatina ma'al mukhalifin muna zamanin da wajibi ne mu sassauta wajen da'awa wajen kiran mutane zuwa ga addinin Allah dole sai mun sassauta in muna neman mu ci riba wa an takuna min qaulihi tabaraka wata'ala da'awar da zamu yi to ya zama mun ɗauki ƙarshen uh, suratun nahali ita ce za mu rike mu yi amfani da ita a wannan zamani kuma a wannan lokaci yana cewa ayoyin da Allah ke cewa udu ila sabili rabbika أنتم فآكبوا بمثل ما أوكبتم به فآكبوا بمثل ما أوكبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين يتي واصبر وما صبرك إلا بالله إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا الله مع الذين اتقوا الله مع الذين ila sabili rabbika ka kira mutane zuwa ga hanyar Allah bil hikima da hikima wal mau'izatil hasana da kikkiawan wa'azi wajadilhum billati hiya ahsan in ma za a yi jayayya to ai jayayya da su kikkiawan jayayya wanda za a yi jayayyan a tashi kuna shan hannu da fasto yana dariya kikkiawa kenan ba wanda za a tashi ana rike wannan ya fasa bakin wannan kaga mummunan jayayya ne inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi in za ka yi jayayya akan addini ya kamata ka sa wannan a ka'ida malamai suna cewa har abada wanda duk zai kira mutane zuwa ga addininsa wanda zai kokarin dora su akan gaskiya baya tilasta su da karfin tsiya domin me shi kansa bai tabbata ba addininsa ya karbi wajen Allah ya akai ka san addininka ya karbi wajen Allah har da zaka zama dogarin Allah a duniya ni zan kashe wani saboda bai yi daidai ba Wa ya isa ya ce shi aikinsa ya karɓi wajen Allah akwai babu shi to bari har a ce yanzu na zama dogari duk wanda a garin nan na sake ji ya yi kaza sai na kashe shi to ya aka yi kasan kai ɗan aljanna ne Allah inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi Allah da yayi mutane ya fi su sanin waye bata wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah ya fi sanin waye ya zamanto shiryayye zai kai ga a cutar da kai Allah ya faɗa ma annabi Muhammad wannan magana ma duk da manzon Allah ake yi za a iya cutar da kai a maka azaba a kashe ma ƴan uwa sai ba laifi dan ko rama amma Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi in za ka rama to ka tabbata rama wannan da za ka yi daidai wa daidai shi yasa Allah ya ce wala in sabartu lahu khairul lisabirin hakurin ka yafi domin sau da yawa mai ramawa ke tafiya wuta wanda yayi cutan ya tafi aljanna saboda lokacin da ka tashi ramawa sai ka yi kokarin fi ka aikata fiye da yadda aka cuce ka to kaga kenan sai ka zama azzalumin fiye da wanda ya cuta gare ka shi yasa Allah ya ce in za ku rama ban hana ba amma bi misli ma ukiftum ku tabbata daidai da yadda aka cuce ku ne wa zai iya ramawa daidai abu ne mai wuya shi sa Allah ce wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin inna Allah asbir wa ma sabruka illa billah in zaka yi hakuri kayi ya zama to hakurin nan kai ne don Allah wala tahzan alaihim kar kai bakin ciki wai dan wani abu ya samu dan uwa idan mutum dubu za su rasa rayuwansu domin Allah ba abin bakin ciki ba ne bari har a ce sai na rama musu Allah ya sa mun gane kullun na tuna ubana ya mutu a dalilin fada da musulmai farin ciki nake yi bana mai bakin ciki ina farin ciki kuma ina addu'an Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya dace da shahadar da muke masa fata Allah ya ce wala ta fi daikin mimma yamkurun inna Allah ma'al ta taqaw wal hum muhsinun shi Allah yana tare tare da masu kiyayewa kuma Allah yana tare da masu kyautata ibada gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya mana gafara kurakurai da suka auku wannan mai tambayan yana cewa ko ya halatta a jinkirta isha zuwa cikin dare saboda a hada ta da sallar tarawihi da shafa'i da wutiri babu laifi don maza sun jinkirta sallar isha kuma a masallaci ba a gida ba wannan shine sharaɗin ka duba tamamul minna na Muhammad Nasiruddin Al-Albani shafi na ɗari da arba'in dangane da matsala ta ƙarshen sallar isha a matsala ce da aka samu saɓani abin da ya tabbata mafi inganci shine ita isha idan dare ya zama rabi to sallar isha lokacin ta ya fita karka yadda sallar isha ta kai rabin dare ba kai ba da zaran dare ya raba lokacin sallar isha ya wuce don haka ba daidai bane ko da za a jinkirta sallah din ya kai rabin dare amma idan za a za a jinkirta ne zuwa dan wani lokaci kaɗan kamar misali zuwa takwas da rabi zuwa tara na dare wannan bai kai rabin daren ba har yanzu babu laifi amma nan ma ga waɗanda suke masallaci kai da kake gida in ka jinkirta sallar isha zuwa wani lokaci to kana cikin ah, Fawailullin lil musallin alladina hum an salatihim sahun akwai sakaci game da yin sallah haka ita mace bai kamata ta jinkirta sallanta zuwa wannan lokaci ba ya kamata wato waɗanda za su jinkirta ya zama to masu sallah a masallaci ne kuma jinkirtawan kada ya wuce zuwa rabin dare wannan yana cewa menene hukuncin direban da ke yin lodin karnuka ko jakuna ko aladu kuma shi musulmi ne babu shakka haramun ne domin duk abin da Allah ya haramta cinsa to cinikinsa ma haramun ne Allah ya haramta cin naman jaki don haka Ah, cinikinsa haramun ne haka nan alade haramun ne cin namansa don haka cinikinsa haramun ne amma kare in ka duba almugni mujallar na bakwai shafin 490 idan ka tabbata waɗanda za su sai karnukan kafirai ne za su saya ne don ci to haramun ne sayar musu amma idan wanda ya taho gurinka ka tabbata zai sayi kare ne saboda kiwo ko saboda tsaron dabbobi eh, eh, gona tunda shari'a ta halatta ko saboda farauta shari'a ta halatta wannan babu laifi don ka sayar mishi wato ana amma duk da haka akasarin malamai suna cewa hatta kare din cinikinsa shi kansa haramun ne saboda waɗanda ke halatta rikon karen suna halatta shi ne ta babin kyauta ba ta babin saya ba wato in kana son kana buƙatar kare saboda kiwo to sai ka je ka nema wani baka kyauta amma ba dai ka saya ba ga waɗanda ma suka halatta din kenan da amma kamar ibn abin nan al-imam ibn qudama mai littafin ibn al-mughni yana cewa ba laifi ba ne don mutum ya yi ciniki ko ya ɗauki karnukan da mafarauta suka saya saboda zuwa farauta ko karnukan da eh, filani suka saya saboda kiwo ko ko wasu manoma suke bukatar waɗannan karnuka don gadin gonakinsu wannan babu laifi amma karnukan da aka san ana cin su ne mutum ya yi abin nan ya ɗauke su babu shakka haramun ne wanda ya ce yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne game da haihuwa da ake masa domin mu ma mu yi koyi da shi kai tsaye to wannan tambaya yayi tambaya ne akan babi guda ilimi ne mai zaman kansa ahkamul mawdud ah, maulud wato abin da ya shafi hukuncin yaro da aka haifa Eh, ya shafi kunce-kunce da dama neman littafi ya fi dacewa kamar tuhfatul maudud na ibn al-qayyim ko tasmiyatul aulad ka nemi littafin da aka rubuta domin haihuwa shine mafi dacewa wannan kuma yace game da fatawar da ka bayar kana kan cewar ana yi ma jariran da aka haifa babu rai waɗanda aka yi barin su suna shin ko za a iya raɗa sunan bayan shekaru da dama tun yanzu tun da yanzu an ji wa'azi ai komi dadewa in dai kana da wani yaro da baka taba yi masa suna ban ka koma gida ka cewa uwar gida to yanzu ga suna yaron nan ba laifi bane duk jinjirin da ya zamanto ya kai an sa masa rai aka yi barinsa wannan jinjiri ya kamata a yi masa suna ya kamata a yi masa suna domin za ka amfana da shi a ranar tashin kiyama ranar tashin kiyama an tashi a filin hisabi kana neman boss wanda zai kai ka tasha gida dan nan shi zai baka wannan boss din mai ma'ana shi zai yi ceto gare ka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kana tsaye ga tafiya mai tsawo sai wani ya zo ya tsaya da mota ya ce zo ka shiga da ka shiga wai sai a lokacin za ka tambaya mai sunan ka ne ka dai kyauta na gode zai ce ai baka ban suna ba ni ɗanka ne da aka yi bari Allah ya bani damar in yi ceto gare ka in kai ka gidan aljanna amma kuma baka ban suna ba saboda ka ban da suna sai wanda ka ga dama sai ka kira ni ko اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل تجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله